Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Da ana duba gogewa da za a ɗebi mata da yawa watakila ma matan sai sun fi yawa saboda akwai matan da suka yi fice da wajen aiki da wajen gwagwarmaya da kuma wajen wato jajircewa akan duka abin da suka saka a gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali a yau 20 ga watan Yuni shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Har yanzu muna tare da Hajiya Hawa El Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. Da kuma barista Aisha Ali Tijjani ya gwagwarmaya kare hakokin bil'adama musamman mata. Waɗanda a yau suka bayyana yadda suke gani gwamnatoci za su iya cimma burin damawa da mata a dukkan matakai. Hajiya Hauwa ta ce kuskure ne watsi da sauran jam'iyyun hamayya wajen raba mukaman siyasa kamar yadda za ku ji a wannan bibiyar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Akwai jam'iyyoyi waɗanda suke da mutane da namiji da mace waɗanda sun yi fice da gogayya wajen aiki. Wanda kuma shi ne muke ta kullum da muka yi nazari shekara da shekaru bayan Allah karatu da nazarin da muke kenan na kimiyyar siyasa. Ka ce a'a arzikin da Allah ya ajiye maka a wani ɗaki kai ba za ka taɓa shi ba saboda wannan ɗakin ba shi kake kwana ba to kaga inda ake babban kuskure kenan magana ce ta yanzu kuma sai kai nazari da eh, hikimar da Allah ya baka da ilimin da Allah ya baka to sai ka bude dukkan rumbunan da kake da ina wani wanda yake da wannan gogewar a kaza fito kai ma ina wacce wadda take da gogewar a fito to da ana duba gogewa kullum ina magana da za a ɗebi mata da yawa watakila ma matan sai sun fi yawa saboda akwai matan da suka yi fice da wajen aiki da wajen gwagwarmaya da kuma wajen wato jajircewa akan duka abin da suka saka a gaba. Barsa yaya gwamnoni da shugaban kasa ya kamata su bullo zancen naɗa nan? Ya kamata su duba su gyara na ɗaya kenan. Sannan kuma kamar abin da uwata ta faɗi a duba a game doka ta tanada a dinga ƙoƙari ana bin abin da doka ta ce. ita doka ba don mutum daya ake yin ta ba ba don namiji ba ba don mace ba kuma sannan in an ce mulki ana yin shi don maza da mata gaba ɗaya ne galle walalla shi mai mulki dole ya kalli kowa ta fuskar yadda za ka biya wa kowa bukata tunda sunan ka su 'yan ƙasa bai kamata a ce bangaren mata ba su da wanda zai tsaya ya jajirce musu don ganin biyan bukatar su ta biyu ba ko kuma sun sami yadda suke so ko kuma matsalolin su an yayi musu wannan shi ya samu yanzu watakila eh, da shugaba buhari zai nemi shawarci ko gwamnan kano ko na kaduna ko na lagos ko na borno mm. la'akari da wannan wato korafi ko matsala da aka fuskanta na ba a baiwa mata sun shiga an zaɓe su yadda ya kamata ba musamman a manyan jam'iyyu mm. me za ki ce da su eh abinda zan fara faɗi shi kenan a gyara structure ta jam'iyya tun farko daga nan za a fara inda maganar zaɓe ne a gyara structure ta jam'iyya a ah, kafin yanzu ai batun da muka sa a gaba shine za a yi naɗe ɗaya na kwamishinoni da shugabannin hukumomin gwamnati da sauran masu ba gwamna shawara da sakatarorin gwamnati da waye a zamu mukamai da suka dace da mata a iba a basu mu kullum akan ba mu commissioner of women affairs ita ce tamu domin affairs din namu kullum aka ce commissioner for women affairs ko minister ce of women affairs tambayar da nake me affair din namu hayo is undefined ah, ko ba ku san ita ba ta san affair din naku ai shi office din ma bai san me affair din namu to wannan kujera da ake bamu ana shinge mu a loko a ajiye kusan bincike da muka yi muka yi diddiga muka yi ta tone-tone sai muka gane gaba ɗaya wannan kujera a harka empowerment take karewa kuma empowerment din ma is not adequate bai wadata ba bai isa ba kullum aka tashi sai a yi empowering abin da ba shi kenan ba ko a yi shi sama sama ma bai isa an yi shi ba kawai dai suna an yin je kana yi kan a affairs din mu me yasa ce maka its undefined ba a san shi ba shikenan in an ware mu hmm. ba mu da harka a lafiya kenan a kuna gargashin ma'aikatar lafiya eh kuna karkashin ma'aikacin lafiya kuma akan samun kwamishinoni ko ministoci na lafiya mata guda nawa ake samu mun fi ku larura larure duk inda aka ajiye asibiti ka san mace aka ajiyewa ko ta kai kanta ko ta kai ɗanta wannan shine ishu mu. ya kamata a ce wannan ofis ma namu ne ko ba a bamu mu shi duka ba a bamu wani babban mukami a wannan guri in an zo magana ilimi ya kamata a ce mu muka ka gida a gurin saboda mu ne mu muka san ciwonsu kuma mu muka san me muke faɗi idan aka ce yara babu ilimi mu muka san matsalar da muke shiga kuma society take shiga idan aka zo aka ce samari ba aikin yi duk inda aka ce maka ba aikin yi magana ta farko ma ilimin ne ma babu kafin a zo a ce an yi shi ma babu aikin yi Ka kaga ma'aikatar kuɗi ya kamata ita ma a ce da mu a ciki mu ruwa mu tsaki don mu san nawa ake ba mu shin ya ishe mu ko da zai ishe mu ba in an ce gashi an ɗau naira kaza an ba ministry ta mata to zai ishe ta ma to me ƙudurin da za ta yi da shi in harkar lafiya za ta yi harkar ilimi za ta yi harkar gyara makarantu harkar gidan gajiyayyu za ta yi harkar harkar harkar harkar kaga ya fi karfin abin da za a ce wai an bata a dunkulu saboda ita ma'aikatar mata ya kamata a ce kowace ma'aikata akwai teburin mata a cikinta Haji Hawa kamar bayanin da barista take faɗa fa da za a bi shi sai a ga kwata-kwata ku ne ma kama mame eh, manyan ma'aikatu na tafikar da harkokin gwamnati kina ganin watakila idan aka bi wannan siga ko kuma ba za ku mamaye komai ba kenan a ce yanzu komai ya koma hannun mata zan dai dawo magana ta komai za ka yi kana yin nazari shi mulki ba abu bane ba na shaci faɗi magana ce ta sai ka zauna ka karance shi ka fahimce shi kuma ka yi masa tanadi kaso ya nuna a cikin wato kididdiga ta yawan dan adam a cikin najeriya za a iya cewa kai da kai ake mata kashi hamsin maza kashi hamsin to idan ka ce wannan kashi hamsin din ba su da tasiri ga masu tasiri to ka yi wa kanka tawaya da kanka ka tauye kanka da kanka don kamar kai ne idan ka haihu kana da 'ya'ya mata biyar kana da 'ya'ya maza biyar ka ce bari in kai biyar makaranta wannan mazan wayannan matan su in basu to na tabbatar maka cewa sai sun zama muku jidali wayannan yara kuma amma idan kai adalci ga baki daya zaka zama za su zama to kowannen su yana da gudunmawar da zai kawo to wannan shine kullum muke dubawa a ilimance muke faɗawa gwamnatoci ba na Najeriya kaɗai ba a yanayin aiki na ƙasashe na duniya wanda na wa aiki wannan shine irin nazarin da muke magana duk wanda da yake dan adam ne a cikin ƙasarka to ka ɗauke shi a matsayin jari ne to idan ka ce kwa jari ne to ba zai zafi gida ya kwanta ba zai fito ya yi aiki irin na yadda jari yake yin aiki saboda haka duk abin da za a samu ya zamanto bai zama maka wahala ba ya zamanto maka kwashiri ba to wannan shi nake duba saboda haka magana da take yi tana magana ne akan gaba idan an ce yawan ya kai yawan da zai zamanto ko ina an saka masa tebur to ya cancanta a yi saboda a samu bunƙasar tattalin arziki na ƙasa. An saka mata tebur? Eh, wato ba wai zancen kamar yadda na faɗi. Hmm. Ina magana ne na ko jinsin namiji ne yake da yawa to ana duba shi. Hmm. Idan jinsin mata ne yake da yawa ana duba sa. Me ake nema ne daga ƙarshe? tattalin arziki da gina al'umma ta gari. Hmm. Ƙasar Najeriya ba za ta ci gaba ba sai ta duba wa'annan. Kuma na Kano ni da yake 'yar Kano ce ba za ta ci gaba ba sai ta tabbatar ta yi nazari akan irin wayannan batu da muke yi. To madalla kafin mai sallama da bakin namu za ku je da suke ganin adawa za ta zama da ma'ana wajen cika alkawuran siyasa da kuma gudunmuwa da al'umma za su iya badawa ga ci gaban ƙasa. Yau ma za mu so mu ji daga gare ku masu saurare. Tambayar ita ce menene hakin talaka wajen ganin shugabannin da ya zaba sun inganta rayuwar iyali? Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmawa ga wannan maudu'in. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hawa El Yakub da kuma barista Aisha Ali Tijjani da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya ko